a cikin alfasul awwal daga alkitabul awwal a karatunmu na baya mun tsaya inda alkazi iya yake faɗa mana cewa allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da suna annuru bayan allah ya ambaci kanshi da suna annuru idan ka kalli siyakin da a baya daman mun kawo inda alƙadi iya yake maganan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci kanshi ar-ra'ufu ar-rahim inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim sai ya ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ar-ra'ufu ar-rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim to ya ci gaba da yi mana magana to yanzu nan sai sake kawo mu a inda Allah ta wa ta'ala ya ambaci kanshi annuru ya kuma ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suna annuru sai karanta mana ayar Allahu nuru samawati wal ardi مثل نوره misbah al مصباح fi zujaja, zuwa karshe Ya faɗi cewa النور الثاني ana nufin annabi Muhammad. ya yi isnadin maganar zuwa ga ka'abul ahbar cewa annuru sani matsalu nurihi yana nufin annabi muhammadu cewa haka kabul ahbari ya fassara haka kuma ibn jubairin ya fassara to ci gaba sai yake ce mana wa ƙarsan mahullahu ta'ala fil qur'ani fi ghairi hadhal mawdu'i nuran wa sirajan muniran yace bayan wannan ayar ma da malamai da yawa suka ci cewa annuru sani almuradi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan nan ma a wani wuri kuma Allah ya kuma sake ambatar manzan Allah da annuru wato yana so a nan ya fiddo mana wurin da ya fi bayyana ko da a waccan wasu za su yi maganan cewa Allahu nuru samawati wal ard matal nurihi su mai da sunan annuru dinnan zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ko da za a samu wasu su yi wannan fasarar sai ce to in ma ba nan din ba akwai wani wuri da ya fi haka fitowa fili cewa annur manzan Allah ake nufi Shi ne yake nufi hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi alqur'ani a wani wuri inda ba wannan ayar ba ya ambaci manzan Allah da sunaye guda uku wanda dukkan su haske suke nufi shine sammahu nuran wa sirajan wa muniran annur haske asiraj fitila ga shi ma dai ma'anan shi ya sake komawa zuwa ga haske muniran abu mai haskawa wannan su ne sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya kuma ambata shi a wani wuri banda ba waccan ayar ta Allahu nuru samawati ba Ya ce faƙala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa mana yana cewa qad a min lahi nurun wa kitabun mubi haƙiƙa a haske ya zo muku daga Allah ya ahli kitabi a ja'akum rasuluna bayyana lakum kafiran mimma kuntum takfuruna bil kitabi qad a min lahi nurun wa kitabun ya ce ya ku ahlul kitabi a ja'akum rasuluna haƙiƙa manzanmu shine annabi muhammad wanda yadda na faɗa a satin da ya wuce wannan rasulu ɗin da allah yake ta faɗa yana so ya me damuwa za ka misa kan nabi ina lama'ace na kun kowa lama'ace tukun min kitabi da wata suma ja a kuma rasulu wannan rasulu ɗin da allah ya ambace shi munakar tankiru ta azimin shi nan yake faɗa mana ya ahalar kitabi a ja a kuma rasuluna wancan annabin nan namu wanda a kan shi sai da na ɗauki yarjejeniya daga dukkan annabawa sai sun yi imani da shi to gashi ya zo a zamanin ku yanzu ya kuma kira wannan ya kira ahlul kitabi ya kirawo muminai mu ma laqad ja'akum rasulun min anfusikum wancan rasulu ɗin annabi ibrahim da annabi isma'il da suka gama ginin ka'aba sun yi addu'o'i daga cikin addu'o'in da suka roƙa mafi girman abin da suka roƙi Allah shi shine rabbana wa ba fihim rasulan wancan annabin da kake ta amsar alƙawurra daga annabawa kafin a aiko su sai sun yadda in ya zo za su yi su bi shi Allah ka sanya ya zama a zuri'ar mu dan wannan garin sai Allah ya amsa musu shi ya sanya dan Allah ya nuna maka girman manzan Allah annabi Ibrahim ya haifi ya guda biyu annabi ishaq da annabi isma'il annabi ibrahim wannan 'ya'yan nashi guda biyu ɗaya shine annabi ishaq annabi eh, isma'il da shi aka yi aikin ginin ka'aba da suka tashi roƙo abinda suka roƙa kawai allah wannan annabin nan ka sanya ya zo cikinmu nan garin annabi ishaq bai halarci wannan hidimar ta ginin ka ababa ba da shi ya kai ba ko to shi kuma annabi ibrahim shine abul anbiya gaba daya daga kan annabi ibrahim ba a ƙara wani annabi wanda ba daga zuri'a shi ba ba a ƙara ba to idan muka gane haka annabi ishaqa da bai zo ginin ka'aba ba baya na aka yi addu'an nan sai Allah ya ce kai ma tukwici bari in sa duk annabawan bani isra'ila su fito a zuriyanka sai ya haifi annabi yaqub sai ya zamana daga kan annabi yaqub in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba annabin da ba daga zuri'ar annabi yaqub yake ba me zaka fahimta anan Allah sai ya tare duk annabawan dukansu sai bai wa annabi ishaq a matsayin alhakin ido annabi isma'il wanda shi ya halarci wannan aikin da aka yi tawassuli da aikin aka nemi wata addu'a mai tsada a wurin Allah sai aka bashi annabi Muhammadu a zirarar annabi Ismail annabi Muhammadu kawai ya fita to wannan fa shi ne wanda aka ba gold din sauran daman kasan annabawa fa dukkansu yan rakiya ne al busiri yana cewa ko yana cewa farkon kasida shi ta hamziya kaifa tarqa an anbiya'u ya sama'an ma qawalat ha sama'u ko sai yake faɗin dukkan annabawa yana cewa inna ma mathalu sifatika linnasi kama mathalan nujumal ma'u dan haka yana yake ce lam yusawu ka fi ulaka wa hala sanan minka dunahum wa sana'u washe dukkan annabawa in ka tara su yan rakiya ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya sanya wannan rasulu din dai wanda Allah yake ta bamu labarin shi ta duk annabawa sai an yi alkawari da su sun yarda to shi ne annabi Muhammad na sai Allah yake gaya wa ni Isra'ila qad kuma rasuluna annabin nan namu ya zo muku yi bayyana lakum kathiran mimma kuntum tukminul kitab da yawa abubuwan da kuke ɓoyewa daga littattafan da na baku kuna ɓoye wani abu kuna isar da wani abu abinda kuka so ku isar abinda kuka so ku ɓoye ya ce to ya zo duk abinda kuka ɓoye ɗin yana bayyanawa ya ce a min Allahi nuru manza Allah ya zo muku daga Allah yana a matsayin haske a tare da shi kuma akwai kitabun mubinu littafi mai bayyana komai da komai to a nan dukkan malamai sun suka tafi kan cewa annur ana nufin manzan Allah ne ba alƙur'ani ake nufin daga ƙur'anin ya zo an yi adafi haske ya zo da ƙur'ani to waye zo da ƙur'ani manzan Allah da ka shi ne hasken A ja ku minan lahi nurun a tare da wannan nur din akwai kitabun mubin ne alqur'ani to waye zo da alƙur'ani? manzan Allah da ka ashe kaulan wahidan annur anan ana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kala ta'ala allah tabaraka ta'ala ya faɗa a wani wuri yana cewa ya ayyuhan nabi'u inna ka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila bi iznihi wa sirajan munira ya ayyuhan nabi'u kaji kiran da allah ke wa allah duk annabawa ana kiransu da sunayensu kamar da shi hurdin lawani ke gaya mana inna khatamal anbiya'i faqa arsalan biya'i annabi muhammadu wanda shine cikamakin annabawa faqa arsalan ya fifici dukkan ababen aikowa daga Allah biya'in ta hanyar bambancin shi da su ya unida duk lokacin da za a kira ya in wani annabi ne sunan shi ake kamawa ya adamu uskun anta wa zawjuka jannata ya nuhu ihbid minha bi salamin wa nadainahu ay ya ibrahim qad ru'ya ya musa inni stafaituka ala nasi bi risalati bi kalami ya isa ibn maryama anta qulta lin nasi takhizuni wa ummiya ilahayn min dunillah dukkanin su ya ya ya wane amma manzon Allah in dai ka ji ya kuma shi za a kira sai dai a faɗi lambar girmamawa ya ayyuhan nabi'u inna ka shahidan ya ayyuhan rasulu balli ma a eh balli ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil haka Allah ke kira manzo Allah to anan ma yace mana ya ayyuhan nabi'u ya kai wannan babban annabi inna arsalnaka haqiqa mun aiko ka dan ka zama shahidan mai shaida idan ma'anan shaidar manzan Allah shi ne mai shaidar kankat fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahidan yadda abin zai faru an je lahira za a kirawo kafirai na kowane zamanin annabi a yi musu hisabi amma kowane kafiri idan an kirawo shi za a kama shi da laifin ƙimbin Allah sai su yi ƙarya a lahira kai kafiri da ƙarfin hali yake har lahira sai sun yi ƙarya ce Allah to da me ma za a kama mu waye ya zo ya ce mana karmi abun nan da muke yi ma ja ana min bashirin wala nazirin wani wani wanda zai zo ya ce wai ya mana bushara ko gargaɗi ba wanda ya zo ba wanda ya zo sai Allah ya kirawo annabawan duk al'umman da aka kirawo su suka musanta cewa annabin bai zo ba sai Allah ya kira annabin ashe da na ce ka zo ka isar da saƙona baka isar musu wace Allah na isar wace to ai ga sunan sun ce baka zo ba ma ji annabin bashir wala nadirin sai ce wallahi Allah na isar Ka fi ni sanin na isar ce to ai sun yi gardama ni kuma ka san alƙali baya amfani da ilimin shi ka'ida kenan ko a gaban alkali aka yi rigima in an je kotu zai zauna a matsayin bai sani ba idan ka ce baka isa ka ce alkali a gaban ka fai mare ne sai ce aka kawo shaidan ya mare ka inda ya musanta ce bai mare ka ba haba alkali kana zaune ba muna tare sai ce a ban san wannan ba ka kawo shaida ka'idan shari'a kenan da aka da kafirin nan sun ce ba a yi ba annabawa sun ce an yi to Allah shi alkali ne a ranar da aka abin da yake ce ku zo da shaidu sai su ce to mu mu cewa mun isar da saƙo su ne al'ummar annabi muhammad shi ne fa kaifa izaji ina min kulli ummatin bi shahidin kowane annabi sai ya nemi mu ci to ku al'umma annabi ku zo ku yi wa annabawa shaida sai mu zo mu ce to wallahi ubangiji mun shaida da ka aiko nuhu zuwa ga mutanen shi ya isar domin har abin da ma suka rika mai na taurin kai da rashin kan gado duk ka faɗa mana ya ubangiji a ƙur'ani sai a karanto annabi salihu ya isar sai a karanto annabi hudu ya isar sai a karanto annabi ludu duk annabawa sai kafirin abin mamaki ya wanda baya ne yake shaida kuma ku da kuke cewa sun zo sun isar kuna nan kaga abin kama hankali ne ko sai alkali ce to ko kun ji shaidu kun ji sun musanta sun ce ba kwana aka yi ku menene shaidan da kuka dogara da shi da me kuka dogara kuka ba da wannan labarin kaga da annabawa aka yi musu inkari suka kare kansu Allah bai ansa ba sai da ya nemi su kawo shaidu duk annabawa mu da muka zo a matsayin shaidu muka ba da shaida ko da kafiran nan suka sake inkarin shaidan mu sai Allah ce mu nemo shaidu a kula da yadda siyaƙi yake Allah ce to ku me shaidunku dalilinku na cewa annabawan nan su isar mutanen sun yi gardama sun ce dan me za ku yi shaida ku da bakwa nan sai mu ce ya ubangiji muna zaune ɗan manzo Allah ya zo mana da Qur'ani ya ce kai ka ce ga yadda aka yi ga yadda aka yi da haka mu shaida mu shine annabi Muhammadu idan manzan Allah aka sashi a cikin maganar ka ji Qur'ani ya ce to kuma ya Rasulullah kai me shaidan ka da haka shi kadai ne mai shaida in ka lura da siyakin shi kadai ne mai shaidar da in yayi ake ansa amma in ba shi duk wanda ya zo da magana za a ce me dalilin ka amma da an zo waje ina bika ala haula shahida an kare akan masu gardaman nan da ka ba da shaidar cewa su ne masu laifi Allah amsa yake yi waje ina bika ala haula shahidan an gane to shi san ya ce anan inna arsalnaka shahidan da ka anan sai ka gane manzo Allah shi kadai ne ma mai shaida shaidar da ake amsa ba a bukatar dalili da an ce manzo Allah ne ya faɗa an kare sallallahu alaihi wasallam wa mubashiran bayan kasancewa ka shaida ala haula ai ala haula il kufarin ladina kadhabu rusula aikin ka na biyu bashiran li ummatika mai bishara ga al'ummanka wa nadhiran mai gargadi kai musu bishara kai musu gargadi ka san da yazo gaba daya gaba daya bisharar da gargadin cikin mai dunkule ta akwai hadisin shi da yake cewa kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba kowa zai shiga aljanna in kaga mutum bai shiga aljanna ba kiyawa <clears throat> kawai yayi mu kula kowa zai shiga aljanna in kaga mutum bai shiga aljanna ba kiyawa kawai yayi sai suka ce ya rasulullah ta mutum zai kiya kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba qila waman ya aba ya rasulallah wa zai kiya to barkaji sai ce man ata'ani da khalal jannata wa man asani fagar aba shikenan gaba daya bushara da nizara cikin me cikin bin annabi ne da kin bin annabi gaba daya nan ta kare duk inda zaka je ka dawo nan ne karshen magana man ata'ani ba ba man ba man ata Allah ba kaji domin me ai tuni da man Allah ya riga ya wuce wannan maganar man yuti'ir rasula ba bukatar sai an ci maka karatun da'ar manzan Allah ita ce da'ar Allah kawai man yuti'ir rasula faƙara ta Allah amma mu ba mu taba jin man ata man yuti'illah faqad ɗa'ar rasula ba mu ji wannan karatun ba ko a hadisi ko qur'ani man yuti'illah faqad ta'ar rasula a'a Allah yana so ya maida ka layi ba daga sama za ka biyo ba ai tunda na bi Allah kawai ai shikenan ba ruwana da muhammadu ma ba sai na bi shi Allah bai yadda wannan ba ka iya cewa ni na bi annabi muhammadu sai Allah ce ba sai ka karin bayani ba shikenan ka iso don haka duka bushara da nizarar manzan Allah tana cikin ta'atu rasulillahi wa aksuha shikenan to da haka shi ya sanya ya zama bashiran wa nadhiran mai bishara in an bi shi mai gargadi in an saba masa sai ce wa da'iyan ilallahi sannan rasulallahi kai mai kira ne zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah don haka babu wani abu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi don kanshi kaga akwai mutanen antakiya sun zo wajen manzan Allah suka ce roƙon shi wata alhurma suke su mutanen antakiya su ne mutanen da annabi musa da khidr suka je garinsu suka nemi masauki duk garin kowa ya hana su masauki fantalaka hatta iza ataya ahala qaryatin istadama ahalaha fa abau an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama ka kalli fa abau mu zana fa abau misali fa abau da za ka ɗauke wannan ɗigon na ba'un da ke ƙasa ka shafe shi sai ka koma sama ka ɗora ɗigo biyu mai karatun zai koma eh ba'un ɗin ka shafe dan ka maida shi sama sai ka kara mai dan uwa su zama biyu zai zama me fa'atau to abinda suka yi mutanen amfakiya ba abu mai kyau ba ne koran bako musamman babban bako kamar annabi musa da abokin tafiyan shi da aka sai zame musu ar abin kunya ga kuma ƙur'ani ya zo ya tona ya kallada sai suka zo suka ce suna neman alhurma annabi komai yake so ya faɗa za su bashi wannan dugon na bawon ɗin kawai suke so ya ɗauke ya mai da sama ya ƙara mai ɗan'uwa ita na bi ƙur'anin gairi haza au baddiluhu qala ma yakunu liya an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ashe annabi alaihi salatu wasallam yake nuna mana baya komai sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala ma ya kuni liya an ubaddilahu min tilqahi nafsi to da haka wadayan ilallahi bi iznihi anan yana daga amsar da malamai suke bayarwa a irin ayoyi da zaka ga sun zo a cikinsu kamar akwai wani nau'in kamar itab za a ce ga janabin sidna rasulullahi alkur'ani kamar irin tambayar da maulana kuka yi rana ce walau ta kawwala alaina ba al la akhazna min bil yamin sun laqata'na minhu min to daga dalilai da malamai suke ba da amsa cewa dan ka gane wannan alƙur'anin duk abin da ka gani haka Allah ya saukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa canja wa Allah abin da ya saukar ba dalili irin waɗannan ayoyin da a ce da kamar irin su a basa wata walla an ja a hula ma wa mayu dirika da Allah ya a aw yazzakaru fatan fa zikira ko zuwa ƙarshe da a ce annabi zai canja wa Allah wani da ya canza waɗannan abubuwan to yana daga dilala mafi girma da yake nuna ina ganin ko yana daga jilala mafi girma na cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin komai sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala to shine wadayan ila Allah bi iznihi wa sirajan muniran sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kasancewar shi nurun bayan kasancewar shi shahidan bayan kasancewar shi mubashiran wa naziran bayan kasancewar shi da'iyan ila Allah in ka lura a wannan ayar Allah ya jera manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu lambobin girma shahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah wa sirajan muniran duka annabi Muhammad ake nufi dan Allah ina momi akwai wani ɗaya daga cikin annabawa da Allah ya jera masa lambobin yabo irin wannan a guda shida misalin shifa misalin shifa kamar a wannan rayuwar ne a ce an zo wani taro ko za a faɗi wani mutum sai a jera masa wane ne misali duk wasu kalmomin girmamawa dakta profesa sheikh gangaren hewa excellency irin wannan fa duk wani fannonin rayuwa ana so a nuna maka ya kure sai a faɗi lambar koli ta wannan fannin to shine Allah wa manzo Allah daman ana cewa kasaratul asma'i ta dulla ala sharafil musamma duk wanda ka ji sunayen shi sun yawa yana nuna maka ɗaukakan shi ne ta yawa shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan muniran a wuri daya fa banda hada banda sauran wurare in aka ce za a hadu a wuri daya wa sirajan sannan manzo Allah fitila ne muniran mai haskakawa wa min haza har yanzu daga irin wannan nuni da girmama wanda Allah tabaraka wa ta'ala yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki alam nasharah laka sadrak ila akhir sura yace fadin da Allah yayi alam nasharah anan istifhamu takririn ne alam nashara ai kar sharahana laka sadaraka ya rasulullah ba tambaya bane Allah yake yi labari ne yake bayarwa shin ba mu yalwata kirjinka ba ma'ana mun yalwata ya rasulullah mu ne muka yalwata kirjinka alam nashara ai sharahana laka sadaraka mun yalwata kirjinka ai sharaha wasa’a sa'a wal muradu bi sadri huna al qalb ma'ana sharaha wasa a yalwatawa da ya ce sadarak asadru ana nufin alƙalbu ma'ana ya rasulallahi haƙiƙa lallai mun yalwata zuciyarka ƙalabu na abbasin sai na abdullahi abbasin allah ya ƙara musu yadda ya ce sharahahu binurul islam Allah ya yalwata kirjin na rasulullah sallallahu alaihi wasallama da hasken musulunci wa qala sahalun bi risala sahal yace ma'anan shi Allah ya yalwata zuciyar manzan Allah da hasken manzanci wa Hassan al mala'ahu hukuman wa ilman Al'imamul imam al ya ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya cika zuciyar manzan Allah sallallahu sallama da ilimi da hukunci wakila wasu daga malamai suka ce ma'anahu alam yutahhir qalbaka hatta la yaqbal al-waswasa ne ma'ana alam na shara ya rasulallah ba mu ne muka tsarkake zuciyarka ba sai ya zama na in duk duniya kowace zuciya tana wasu ban banda taka zuciyanka ba ta an san wasu wasuwasi wadana anka wizrak allazi an zarak sannan muka ɗauke maka nauyin da ya nauyayi gadon bayanka a nan wizru nauyi nauyin da ya bayan ka daman kuma menene nauyin tun farko tun farko farkon wahayi Allah ya gaya manzo Allah ya ce inna sanulki alaika qawlan thaqilan ka shirya kaga wannan wahayin da muka maka wani kayan nauyi ne muke so mu dora ma za mu dora maka wani nauyi to sai Allah ya ce to nauyin duk da ke abu ne mai nauyi amma za mu ɗauke maka jin wahalar nauyin wanda da wani ya ɗauke shi ba zai iya ba amma kai za mu ɗauke maka wahalar shi shine allazi wa wizar ka lazi an ƙaba zahara wizar ɗin nauyin da ya nauyayi bayan ka da wani ne zai iya karya masa baya kai za mu ɗauke maka duk da ƙaunar sakilan ne amma za ka yi shi cikin nishaɗi ba wani nauyi mun ɗauke ƙila ya ce wasu malamai suna cewa ma'ana alwizuru ma salafa min zambika ya ni kablan nubuwati wai wai abinda ya gabata daga laifuka kafin annabta to shi wanda ya wannan fasarar mu ji da kyau ba alkali ya bane ya nagalto ne kuma ya nakalto ga tamrid ko ba abu ne da aka tabbatar ya ce wai an ce shi ne wakila wai an ce an gane to shi wanda ya yi wannan fasara Allah ya saka masa da alkhairi idan aka ce ma salafa min zambika ya ni kaulan nubuwati dan Allah dan annabi ko zai iya kawo mana wani wuri daya a tsiran manzan Allah shekara arba'in ta kafin annabta da zai ce to a wannan rayuwar ga wuri kaza da abin da annabi ya aikata laifi ne kuskure ne akwai babu wuri ɗaya da aka riko asirin manza Allah kafin annabta ya yi wani abu wanda suna wannan abin kuskure ko sabo a lokacin da kuskure da sabo shi yake tashi a wannan zamanin kuma a lokacin da shi ɗin da ya hana kanshi zuwa ba yadda mai kwaɓashi ban san kowa fahimta ba don duk wanda ya rasa mahaifa ya rasa mai kwabashi zai tashi ne kawai amma a irin wannan lokacin da masu iyaye suke zuwa su yi sharholiya kuma ita ce ma daidai a lokacin shi ko bai zai ba ba a taɓa rikowa ba a tarihi a ce ga abin da ya faru ba a taɓa yi ba to kaga wanda ya faɗi wannan ƙila yana so ya koma wa ma'anar inna fatahana laka fataha mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka Allahu nasran aziza kaga liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika to wa mata kara idan aka ci karo da malaman arabiya za su sha wahala kafin su fidda wannan wannan karatun za a yi ta bundin yau dai ga aya tana cewa ma ta min zambika wa ma ta akhara to idan mun ɗauka ma ta ƙaddama min ƙablin nubuwati to ayar ta ce wa mata akhara kaga bayan nubuwa kenan tunda yanzu ake magana da shi ko wanda kai kafin mun yi maka magana yanzu mun gafarta ma da wanda za ka yi amma ko ɗan karamin almajiri a musulunci ya sa annaba masu mai ne me ma isma rashin zunubi an gane rashin zunubi shine ma'anar isma ko to sai aka ce wai wa mata akhara da wanda za ka yi nan gaba kowane annabi ma'asumi ne sai annabi muhammadu ne zai zunubi to in ka iya ta'awilin ma ta kaddama bi ma kaulan nubuwati ya za ka fassara wa mata akhara to ka da wajen sufaye mana su fassara maka a wuce wurin abinda suke fassarawa irin wannan sai su ce ahalu zamani ake nufi ya rasulullahi saboda kai duk waɗanda suka yi imani da kai kafin yanzu already sun riga sun yi imani da kai har sun mutu mun yafe musu ma kaddama waɗanda za su zo nan gaba ila yawmin kiyamati dan kai mun yafe musu shine ma kaddama min zambika ai min zambi ummatika wa ma akhara min zambihi takallamu bi lisani ahli zamanihi shine kawai abin da ake nufi dan haka ma salafa min zambika ya ani nubu wata Allah ya saka mai fasara wanda alkhairi eh amma dai za a ji wasu malaman ba haka suka ce ba to muna tare da su sho radiyallahu anhu a cikin tafsirin shiriya da tafsir idan ya zo da wasu maganganu masu kama da irin wannan sai ce huna zalla kadamul mufassir ce malamin anan dai ya dan samu zamewa kafa haka yake cewa ce malamin anan ya dan samu zamewan kafa to mu ba za mu ce zamewan kafa ba amma dai za mu ce za mu samu wani karatun da ba wannan ba shikenan to mun fi gane wancan din ba wannan din ba wakila sai wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wa wadana ka wizraka allazi an qad zaharak arada thiqala ayyamin jahiliya nauyaye nauyaye na zamanin jahiliya lokutan jahiliya wato a zamanin jahiliya kafin aiko banzan Allah duk munin zunubi a fili ake yi ka kaddara mun mutumin da baya son zalunci sai ya ga ana zalunci ba yadda zai yi ya zai ji baya son sabo sai ya ga ana sabo a gaban shi ko ba yadda zai ya zai yi ya zai ji ka san akwai wahala irin wani jure ma irin wannan ko ga abu kana kallo amma ba yadda za ka yi dan lokacin ba a ce masa hana ba to wannan tension din wannan damuwar na zamanin jahiliya Allah ya ce ai tuntunin mun ɗauke maka dan in ba haka ba ai rayuwa cikin irin wannan yanayin yana da wahala sai muka sassauta ma ka iya jure ma wannan wahalar har aka zo lokacin da aka ce to an baka izini ka hana kuma ka hana din wakila wasu malaman suka ce arada ma azqala zaharahu min ar-risalati hatta ballagaha ai wa wadana an kawai zirakan lazi an qad zaharak shine yana nufin abin da ya nauyayi bayan shi na daga nauyin isar da sako sai Allah ya sauƙaƙa masa har ya iya isar da sakon yadda yake ranar da ya yi alhajjatul wada' ko hajjatul wada'i sorry kar malaman arabiya su ce na musu banna ranan da ya hajjatul wada'i aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan kaga musulunci ya cika ko ba a rage komai ba shi ya sanya malamai suna cewa ba ayoyi ba qur'ani bane ya cika a fato a hajjatul wada'i a bayan hajjatul wada'i an saukar da wasu ayoyi amma ba ayar umarni da hani umarni da hani ne ya cika bayan fatawa makata duk wani abu da sunan shi addini dole a yi an riga an gama da shi babu sabon sako na umarni ko hani bayan fatawa makka ana ah, hajjatul wada amma wasu ayoyi an samu sun sauka to tunda addini ya cika tafiya ce ta shekara 23 ko to a nan ne ya tsaya a gaban duniya duka sallallahu alaihi wasallam a cikin hudu bashi yake cewa ala fashhadu hal Laktu ko ala hal Laktu, ku saurara ina tambaya yanzu za ku shaide ni cewa saƙon da aka aiko ni da shi na isar suka ce ya rasulallah kad ballaktar risala wa addaital amana duk abin da sunan shi sako je isar wallahi muna shaida ka ka isar ba ka rage komai ba duk abin da yake sunan shi amana da aka danka a hannunka ka miƙa ta zuwa ga ma'abotanta baka rike kowace amana ba to don haka shine yake nufin ma asqala zarahu min risalati hatta ballagaha har yake isar da ita successfully wani abu bai ragu ba to kaga wannan sikalin risala din shine abin da na faɗa ɗazu cewa tun farko da aka aiko sai da aka faɗa masa inna sanulki alaika qaulan thaqilan gashi an yi tafiyan shekara 23 yana ban kwana da mutane sunanta mahajjin bankwana ban yana tabbatar musu da cewa duk wahalar alhamdulillahi na isar to shine wadana an ka wizaraka lazi an zahara abin nan mai wahalan da muke cewa za mu ɗora maka mun ɗora ma amma mu za mu taimaka maka isarwa duk wahala ba za ka ji ta ba ya hakahul mawardi wasulami al'imamul mawardi da al'imamul sulami abu abdurrahman na saburi su suka hakaito wannan wakila wasu malamai suka ce ma'ana wa wadana an ka wizrak a samnaka ya rasulallahi wani irin tsaro ne muka baka wannan tsarewar da muka maka laula dalika la askalati zunubu zaharaka wai da zunubai sun danna bayan ka to amma a nan zai fasaru la askalati zunubu zaharaka ba dan da mun tsare ka ba ya rasulullahi zunubai da sun danne ka zunuban nawa na al'umma to ai wata aya ta yi mana ishara zuwa ga wannan dan kar wani ya dauka a nan ka san masu fassarawa da kadin nan wani zai iya dauka la'askalatu zunubu za raka ana nufin irin wacce maganar ya danganta zunubin zuwa gare shi alayhi salatu wassalam wannan kan ai kamar da na faɗa dan karamin ɗalibi a musulunci ba zai iya faɗan wannan ba to amma la'askalatu zunubu za raka zunuban wasu ayan suratul kafi ta yi ishara zuwa ga wannan fala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadhal hadith asafan su suke laifi amma shi ke damuwa ka ji manzo Allah saboda harisun alaikum kwaɗayin shi akan ku kai kake laifi wani Allah idan kai laifi hukunci in ya zo wa zai cutu kai ko shi amma wai kai kake yi shi yake damuwa kana yi kana dariya shi kuma yana ji kamar zuciyar shi ta fashe ba dan shi ba dan kai sallallahu alaihi wasallam to shine wannan damuwar ta zunuban wasu ita ce Allah ce ba dan da mun rirrika maka ba ya rasulullah yadda kake da damuwa da waɗannan masu laifin da wannan damuwa ta danne ka ya rasulullah sai muka tsare to shine ma'anan asamnaka walau la dhalika la azqalat dhunubu zaharaka hu samarkandi al-imam abu laysa samarkandi shi ya kawo wannan ma'anar ya haikaito ta warafa ana laka zikiraka sannan ya rasulullahi muka daga ambatanka qala yahya ibn adam bin nubuwati yahya ibn adam yace ma'ana rafa'ana laka zikiraka ay rafa'ana laka zikiraka bin nubuwati mun daga ambatanka ta hanyar duk in za a ambace ka sai an danganta maka sunan annabta amma idan wannan ne ai annabi adam ma an daga sunan shi kenan in wannan ne annabi musa ma an daga sunan shi kenan in wannan ne annabi idrisa ma ba an cewa rafa'anahu amma makanan aliyan amma rafa'ana laka zikiraka na manzan Allah ne don haka ya haibu na adam Allah ya saka da alkhairi ai rafa'ana wa rafa'ana laka zikiraka bin nubuwati ijtihadin shi ne Allah ya saka masa da alkhairi wakila sai wasu malamai suka ce abinda Allah yake nufi wa rafa'ana laka zikiraka shine iza zukirtu zukirta mai kawai doka ne duk inda za a ambace ni sai an ambace ka kawai duk inda za a ambace ni ni Allah sai an ambace ka fi kauli la ilaha illallah sai an ce muhammadun rasulullah to yanzu baka lura ba saboda Allah ya daga ambatan manzan Allah Qur'ani ya faɗa mana wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan hasar ne wannan ahadan ko ma wane ne wannan wanin ba Allah ba kara ambace shi a masallaci da Allah haka ne ko ba ka ayyuka yin nufi ba to amma har annabi Muhammadu a kiran sallah akwai shi wani sai ce to ai zamanin da da lokacin da ba lasifika ba a kiran sallah cikin masallaci fita ake yi wajen masallaci a yar dandamali ladan ya hau can sama ya kwala kira don haka wannan wajen masallaci ne sai mu ce to ranka daɗe in an zo ikama fa shi ma ce yake ku goma bakin wajen masallaci ya tado ta ya dawo masallaci ba a cikin sahu ba sai ne ce a nan almasaji da ana nufin a tsakiyar sallah ake nufi ita kuma ikama kafin sallah ne dan sai an gama ta yi takbiratul ihrami a shiga sallah sai mu ce to ranka daɗe can idan an zo ta hiyafa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu shi ma wajen sallah ne wai sai an yi sallama ake tahiya ko ku kafi a yi sallama ake tahiya dole dai annabin dai sai ya shiga cikin masallacin ba cikin masallacin ba cikin abin da ake a masallacin shine sallah amma bayan an ja kunnen mu an ce falata da umu Allah ahadan ashe sai mu ce maka ahadu din banda Muhammadu shi daman da ahadu <laughs> ahadu shi kake kawo mimun din Muhammadu ka soka masa a ciki sai zama ahmadu da haka in ka kira ahadu da muhammadu ahmadu kenan sallallahu alaihi wasallama Allah da annabi ne ake hada sai su koma ahmadu Allahu ahadu muhammadu ahmadu da haka idan ka jana ahadu din wannan masu <laughs> masu da'awan tauhidi tauhidi din nan ka jana wasa da hankalin mutane wai ana maganan shirka ana karo annabi a ciki wai ta ya za ka iya raba Allah da annabi ni na kasa gane wannan tauhidin ni wallahi a iya fahimta ta ban sani ba in ina kuskure amma malamai na yarda su gyara mu in ma kuskure ne ni a iya fahimta ta hada Allah da annabi shine tauhidi ba raba su ba ya iya fahimta ta kuma na kasa fahimtar wani abu wajen wannan hada Allah da annabi shine tauhidi shi yasa na faɗa ba iyaka kuma ima har a zuciyata wannan shine imani na in ina kan kuskure sai malamai su gyara musu ce a raba Allah da annabi ne tauhidi ni dai a wuri na hada Allah da annabi shine tauhidi kuma ni da haka nake bautawa Allah saboda nayi nayi in ga inda Allah ya raba kanshi da manzo Allah ba su rabu ba ni ban gani ba la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi a ko ina a shiga musulunci a tahiya a kiran sallah a ikama dole ka hada da za ka yi ɗaya ka bar ɗaya musuluncin bai samu ba tauhidin bai samu ba kuma wai shi shin daman da ala dan Allah a luga me ma'anan tauhidi wahada yi wahidu tauhidan ko to wahada fa wani abu da wani abu ne ka hada da arabe ne sai ka hada su shine wahada ni ya fahimta ta ko aluga dan haka ni na kasa gane masu da'awan tauhidi tauhidi din nan dan haka falatar a Allah ahadan banda manzo Allah kar ka sanyo shi a cikin wannan wurin je ka nemo dai wani sai ka saka ka ce shi Allah ke nufi da a hadu nan da falatu da allahi Allah ahadan amma anan kam udu umma Allah Muhammadan farai da gaske yawwa wakila fil adhani wal iqamati yana nufin ai iza zikirtu zikirta ma'i fil adhani wal iqamati kamar da yadda muke gani ko yaushe kuma wannan shine addinin musulunci alhamdulillah lokaci ya ja naga har lokacin sallah ya za mu tsaya anan karatunmu na gaba za mu tashi kan qalil faqihul qadi abul fadli haza taqriru min Allah jalla ismuhu lin bihi sallallahu alaihi wasallam idan akwai tambaya ko daya ko biyu